illa fajiran kafara annabi nuhu yayi wa'azin yayi wa'azin amma kullun abu ƙara gaba yake ya daga hannu ya ce ya ubangiji la tadar ala al-ard min al-kafirin kada ka bar wani mai zaman gida a doran ƙasa daga cikin kafiran nan gaba ɗaya ka gama da su innaka in tadarhum in ma ka kyale su yudhillu ibadak za su batar da bayinka ne wala yalidu illa fajiran kafara ba kuma za su haifi wani ba sai fajiri wanda yake yawan kafirci ce kuma ta yi kama zuciyarka ta yi kama kuma da zuciyar annabi musa zuciyar annabi musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana li yudhillu an sabilik rabbana tmis ala qulubihim rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yaraw al azab al alim to annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaba musu su duka domin ya kwatanta su da annabawa annabawan kuma da suke ulul azmi saboda dukansu ya yaba amma sai ya fi karkata zuwa ga shawarar sayyidina abubakar saboda annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ne mai yawan tausayi walau kun faddan ghalidha alqalb lam faddu min hawlik sai zuciyarsa ta karkata zuwa ga shawarar sayyidina a lokacin Allah madaukakin sarki ya saukar da wata aya a cikin suratul anfal ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون, تريدون, تريدون عرض, عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب أليم لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم ألا maɗaukakin sarki yake يكي غيوة النبي صلى الله عليه وسلم ce بيوة ga النبي إذا منأ ya riƙi wasu fursunoni hatta yuthqina fil ard har sai ya cika ya jika ƙasa da jini tukunna turiduna arada dunya abin duniya kuke nema wallahu yuridu al-akhirah Allah lahira yake nema lahira yake nufa da ku wallahu azizun hakim Allah garba daune mai hikima ce laula kitabu min Allah sabaq ba dan littafi ya riga ya gabata daga ubangiji ba rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana ubangiji ya riga ya ce dan mutun yayi kuskure ba a kama shi da kuskurensa ba dan wannan ba lamassakum fima akhadtum azabun azim da abinda da da azaba mai girma ta same ku saboda abinda kuka karba na fansa daga wannan kafirin annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan aya ta sauka ya karanta shi da sayyidina abubakar suka yi ta kuka suka yi ta kuka sayyidina umar ya zo ya same su annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mun kusa mu halaka yayin da muka saba maganarka to shine annabi Musa alaihi salam yake wannan addu'a yake cewa ya ubangiji ka gama da su ka kawar mana da su daga doran ƙasa saboda barnar da suke yi duk yadda take hannunsu ya ubangiji ka kwaci ashe duk lokacin da mutum ya cika duniya da barna ya hana ainihin ruwan gaskiya gudu to daidai ne a yi addu'a Allah ya raba mutane da wannan ya kuma halaka dukiyar da yake da takama da ita in dukiya yake takama da Allah ka raba shi da dukiyar wannan yana da kyau annabawan Allah sun yi wannan Allah ya ce قال qad أجيبت دعوتكما fastaqima wa la tattabi'a to sai Allah ya ce qad يقول قد an karba addu'ar ku ubangiji nan take ya karba addu'ar annabi Musa alaihi za mu ga a farkon ayar Allah maɗaukakin sarki ya ce mana annabi Musa shi ya addu'ar domin ya ce mana wa Rabba Musa rabbana innaka amma wajen maganar an karba addu'ar sai Allah ya ce kad wata kuma sai suka zama kuma su biyu malamai suka ce saboda a lokacin da shi annabi <coughs> annabi musa yake addu'a haruna kuma yana gefensa yana cewa amin amin saboda haka shi ma kamar addu'ar yake don haka mai cewa amin lokacin da ake addu'a daidai yake da mai addu'ar duk sanda ake addu'a ka ce amin to kamar kai kake addu'ar shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya daidaita su yace ce an karɓi ku tare da cewa annabi musa shi aka ce ya yi addu'ar kasancewar annabi haruna ya ammana ala du'a'ihi sai ya zama daidai yake da mai addu'ar wasu daga cikin malamai sun yi hujja da wannan ayar akan cewa a shi ke na lokacin da kake jin karatun fatihar liman ya gama ka ce amin to daidai yake kamar ka karanta kasan matsala ce da malamai suka yi saɓani a kanta idan kana jin karatun fatihar liman to shin za ka karanta bayan ya gama karanta tashi ko ba za ka karanta ba to daga cikin ra'ayyukan malamai akwai waɗanda suka ce ba sai ka karanta ba domin man kana lahu imamun fa imami lahu qira'a wanda yake da liman karatun liman shine a matsayin nashi saboda haka ba sai yayi ba suka ce kuma gashi anan Allah madaukakin sarki ya nuna cewa yayin da annabi Musa ya addu'a annabi Haruna ya ce amin Allah ya nuna dukkansu sun yi addu'ar wato kamar dukkansu ne suka yi to haka nan idan liman ya karanta Fatiha ya ce ya je karshe wala dhalli na kace amin to daidai kake da shi ba sai ka maimaita karatunta ba Allah ce da ujibat kuma an karɓi addu'arku fastaqima don haka sai ku daidaita ku tsaya akan tafarki tak kada wani abu ya sa ku karkace wala tattabi'anni sabilal ladina la ya'lamun kada ku kuskura ku bi hanyar waɗannan da suke ba su da ilimi kada ku bi hanyar fir'auna da mutanen fir'auna waɗanda <clears throat> Allah maɗaukakin sarki ya ba su ni'ima amma wannan ni'imar maimakon ta zama sababi ta zama dalilin da za su sa su bi Allah sai ta zama dalilin kangarewa su to kada ku haka ta sa kada ku ku zama haka ko da Allah zai muku ni'ima kada wannan ni'imar ta kwashe ku to haka ubangiji yake gargadi ga annabawansa wanda kuma gargadi ne ga al'umma duka su annabawa idan an yi musu gargadi duk da irin katanga da Allah ya musu da tsarki da ya musu a ce kada ku yi kaza a yi musu wannan gargadi kai da baka da wannan tsarki irin nasu ba a yi maka katanga irin tasu ba za ka ji eh, lalle kai kafi cancanta a yi maka wannan gargadi kai kafi dacewa a gaya maka irin wannan magana don haka kada dukiya da ni'ima da Allah zai baka ta sanya ka kangarewa ta sanya ka girman kai innal insana la yatgha an ra'ahu dan adam yana nuna kangarewa da girman kai da dagawa dan kawai ganin cewa ya samu wadata Allah ya ce وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم لست من المفسدين واليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون نعم to wannan shine faifai na hudu waqtu نعم. tanfiz lokacin zartar da karɓar addu'ar da Allah ya yi Allah ya ce ya karɓi addu'arsu to ga lokacin zartar da wannan karɓar addu'ar ya yi malamai wasu sun yi ta maganganu a kan yaushe ne bayan waccan addu'a an ɗau lokaci ko ba ɗau lokaci ba wasu suka ce an ɗau lokaci wajen shekara arba'in wasu suka ce a'a kwana arba'in to duk dai Allah bai faɗa ba ko tazarar da aka samu amma dai abin da hankali zai bayar Shi ne ba zai yiwu ba a yi wannan addu'a kuma a zauna kwana arba'in ana gara musu azaba suna ci gaba da ganin ainihin gallazawar fir'auna saboda haka muna ganin cewa ni'imar ubangiji ga annabi musa alaihi da mutanensa za ta hukunta cewa bayan an yi wannan addu'a allah ya ce an ansa ba a ɗau lokaci ba kuma allah ya zartar da wannan abu da suka roƙa saboda haka allah maɗaukakin sarki a nan ya taƙaita mana labarin halaka fir'auna ta yaya ya fita domin abin da dai ake so ka gane shine fir'auna ya yi yaƙi da gaskiya kuma Allah ya halaka shi saboda haka sai aka taƙaita maka akan abin da ya shafi halakawar kawai aka baka ainihin hoton halakawar kawai amma ba a baka mai ya faru ba inda wasu surorin da sun faɗi abin da ya faru wa arsala fir'auna fil madaini hashirin qalu inna ha'ula'i la zimatun qalilun وإنهم لنا لغائذون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون ومن جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم كذلك وأورثناها بني إسرائيل وانا سورة الشؤراء كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين وأوحينا إلى موسى أن أندرب بعساك أندرب بعساك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم الله مرؤوك كن سلكي yake gaya mana yadda abin yayi lokacin da annabi Musa ya ci gaba da wa'azinsa bayan wannan addu'a fir'auna ya ce kai bayan annabi Musa Allah ya umarce shi ya fita da an asiri an asri wa auhayna ila Musa an asiri bi ibadi innakum muttaba'un ka tafi da bayina ka tafi da bani Isra'il cikin dare za a biyo ku a baya ma'ana fir'auna zai zai biyo ku a baya shi kuma fir'auna da safe yana jin labarin cewa annabi Musa shi da shi da abin nan sun fita daga Masar shikenan sai sai sai ya aika a yi shela ko ina duk mayakansa su fito za a bi annabi Musa da jama'arsa shine wa arsala fir'aun fil madaini hashirin ya aika masu masu tattaro jama'a masu shela su je su tattaro jama'a da ko ina kowane gari duk a birni da ƙauye to shine a wannan lokaci Allah ya ce sai muka fitar da su daga cikin gonakinsu da marmaro na ruwa da suke ciki ma'ana ni'imar da suke ciki wa kunuzin wa maqamin karim wa kunuzin da ainihin ainihin taskoki na dukiya da kuma makami babba da suke kai duk sai muka raba su da wannan suka fito yuya ubangiji ya so ya tara su gaba ɗaya ya halaka su duk wasu manya a lokacin ba wanda ya zauna fir'auna ya yi shela duk wani babba da yake ji da kansa to ya fito duk wani minista duk wani babban mai mukami ya fito a ranar da shi aka yi wannan tawaga ta abi annabi musa da jama'arsa a kamo su shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ce muka gadar da wannan ni'ima ga banu Isra'il fa'atba'uhum mushriqin suka fita bayan lokacin rana ta hudu annabi Musa ya fita da daddare su kuma bayan asuba ta yi rana ta hudu sai suka bi su a baya falamma tara aljam'an mutanen annabi Musa sun tafi har sai da suka zo dab da teku ga teku gaba ga fir'auna kuma a baya kuma suka yi arba da su suka yi ido biyu da su kaga dole ne hankalinsu ya tashi saboda haka sai suka gaya wa annabi musa inna da mudraku za fa a kama ga sunan famu yanzu nan za a riske mu to shi ne annabi musa yake gaya musu kalla inna ma'i rabbi sayahdi tare da ni akwai ubangiji na ma'iya ce ta nasar ma'iya ce ta ta'id ubangiji yana tare da ni da taimakonsa da ƙarfafarsa saboda haka shi zai nuna min hanyar da zan fita to ne Allah maɗaukakin sarki ya masa wahayi cewa ya daki wannan teku da sandarsa ya daki tekun shikenan sai wannan tekun ya tsage gida biyu fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu tarakan wala takhsha ka daki wannan teku da sandarka idan ka daki tekun zai tsage za ka ga hanya ta buɗe hanya kuma take busassa kamar babu ruwa ga dai ruwa ne tsiri nan ma a hagunsu ruwa ne tsiri to amma kuma hanya ce ga ta nan busasshiya in ma ana takawa da dabbobi da dawakai za a kura na tashi la ta khafu darakan wala taksha kada ka ji tsoron za a kama ka ko ka ji tsoron ka ainihin ka ainihin halaka a ciki to a wannan lokaci lokacin da ya daka sai ya zama kogin yayi tsiri nan yayi tsiri nan kuma aka samu hanyoyi goma sha biyu gwargwadon abin nan gidaje na banu isra'il wannan gidaje goma sha biyu saboda hanyoyin da za su bi kowane sifti za su bi ainihin hanya guda ɗaya kuma ya zama na kamar wato kamar gilas tsakanin wannan bangare da wannan bangare na nan yana ganin na nan saboda hankali ba zai tashi ba ce a ina suwa ne ina suwa ne ko sun halaka kana ganin su suna gudu kuma waɗannan kuna ganin waɗannan su ma waɗancan suna ganin waɗannan ruwan sai ya zama na kamar gilas a tsakankanin su gashi kuma yana tsiri kamar dutse ka daudul azim kamar wani babban dutse shine Allah ce wa azlafna thamma al-akharin wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in wa aghraqna thumma aghraqna al-akharin daga nan ubangiji ya matso da waɗancan kusa lokacin da mutanen annabi Musa suke fita can gaba su kuma waɗannan sai suka shiga akwai isa hikaya da take cewa fir'auna ya yi tirs ya ga kai anya zai iya undun bala akwai hikayar da ta ce haka wai sai allah ya aiko mala'ika jibrilu da ainihin wata godiya mai kyau saboda haka sai dokin fir'auna kuma sai ya bita fir'auna ba shiri sai ya gan shi a ciki Yaga kawai bara ya ta maza kuma ya dake ba zai ihu ba wannan kissa ce alkur'ani dai ya nuna kawai fir'auna kuma girman kan fir'auna yadda yake gaya mutane shi Allah ne ai ba ma tsammanin zai tsaya zai ga cewa annabi Musa ya shiga ya wuce kuma in tsafi ne shi za a gaya masa tsafi tabbas fir'auna ya iya tsafi domin bai yi wa fir'auna ya yi tare nan matsafa yana ba su kuɗi yana taimakawa tsafi kuma shi bai koya ba musamman kuma a lokacin wannan shi ake wato kafafa da shi tsafin na haka dole ne mu yarda cewa fir'auna ma ya koyi tsafin don haka kuma yana ganin annabi musa tsafin yake yi to dan me shi ba zai yi ba bara ya shiga shi ma kawai to yana shiga mutanensa kaga kuma dole a shiga akwai kuma wani wanda bayan shugaba ya shiga shi kuma ya ce ba zai shiga ba duk da cewa akwai kissa da ta ce ah, mala'ika ya biyo ta bayansu yana ta kora su ba sai an kora su ba ai tun da fir'auna ya ce shi Allah ne kuma sun yarda shi Allah ne kuma ga Allah a ciki ai kaga dole za su shiga saboda haka wannan kisa ma ba sai an kawo ta ba kawai haka sai suka shiga suna shiga sai da waɗancan sun fita dama kuma suna kallo mai zai faru suna gani gashi nan dai ya taho da dawakansa da jama'arsa da mayakansa sai da na ƙarshen su ya gama shiga kawai sai Allah ya umarci ruwa gaba ɗaya ya haɗe gaba ɗaya sai ya haɗe da su to kaga anan ma akwai ni'ima wato a halakar da abokin gabanka akan idanka za ka ji cewa ka huce haushinka mutumin nan da ya yi maka duk aika aikar da ya maka yau gashi ya shiga cikin wani wani tararrabi ya shiga cikin bala'i kamar yadda Allah ya qatiluhum yu'adhibhum Allah bi aydikum wa yukhzihim wa yansurukum alaihim wa yashfi sudur qaumin mu'minin wa yuzhib ghaiza qulubihim qatiluhum yu'azzibhum Allah bi aydikum wato ku yaƙe su ubangiji ya azabta su da hannunku wa yuzhib ghaiza qulubihim wa yashfi sudur qaumin mu'minin wa yuzhib ghaiza qulubihim ya tafiyar da baƙin cikin da yake cikin zukatan mu'minai ya sa musu waraka a ransu domin gashi suna ganin makiyinsu ɗin nan da ya gallabe su ya addabe su yau gashi Allah ya kawo ƙarshen sa shine Allah ya ce wajawazna bi bani isra'ila al-bahr sai muka ketarar da banu isra'il teku fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu fir'auna da rundunarsa su kuma sai suka bi bayan su baghyan wa adwa baghyan dan zalunci wa adwan da kuma shishigi da ketare iyaka wato ba wani abu bane mai kyau yasa suka bi su ba su bi su ba don neman haƙƙinsu su ba su bi su ba don cewa annabi musa da jama'arsa sun zalunce su a baghiyan wa adwa wannan shine ya fito da su daga cikin gida har suka biyo annabi musa hatta idza adraka al har sai da lokacin da al eh, limewa cikin ruwa ya riski fir'auna qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il yace nayi imani cewa babu abun bautawa sai wannan da banu isra'ila suka yi imani da shi wa ana minal musulmi na kuma ni ina daga cikin masu saduda masu sallamawa Allah ce al'ana yanzu kuma wa kad asaita alhali a baya kayi ta aika-aika da saban Allah wa kunta minal mufsidi ka zamo daga cikin masu barna falyawma ka bi badanika a yau za mu fitar da kai gaban ruwa da jikinka litakuna liman khalfaka aya dan ka zama aya ga waɗanda suke bayanka wa inna kathiran minan nasi an ayatina laghafilun kuma da dama daga cikin mutane masu gafala ne daga ayoyinmu lokacin da ruwa ya rufe fir'auna yana haba-habar mutuwa yana kakarin mutuwa babu makawa kawai ya halaka sai ya ce amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il ka duba ka ga a lokacin sai ubangiji da bai so shi da shirya ba sai ya kasa furta sunan Allah bai ce amantu annahu la ilaha illa Allah ba kuma Allah ya so shi da wulakanci ba yana ga banu isra'ila su ne banzaye ba mutanen annabi musa su ne ba komai ba yana cewa su bayansa ne to yau gashi yana cewa shi mabiyinsu ne zai yi koyi da su ya yi imani da abin da suka yi imani da shi ya yi imani da abin da banu isra'ila suka yi imani da shi wa ana minal musulmina ni ina daga cikin masu miƙauya masu saranda masu sallamawa ya tabbata a cikin hadisi wanda abu dawud da tsayalisi ya ruwaito shi da kyakkyawar salsala annabi sallallahu daga abdullahi dan abbas annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa qala li jibril law ra'aytani wa ana akhidhun min halil bahri fa adussuhu fi fami fir'aun makhafata an tudrikahu ar-rahma annabi jibril uh, annabi uh, malaika jibril alaihi salam yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yace ya rasulullahi da a ce kaga lokacin da nake kwasar ainihin yumbu na teku tabo ina watsawa ainihin fir'auna a fuskarsa lokacin da yake haba-haba zai yi kalmar shahada ina watsa masa a fuskarsa domin kada rahama ta riske shi saboda ya yi barna wato duk mutumin da ya yi barna ya cika duniya da barna ya yi shekara da shekaru a ce ya shekara tamanin a duniya tun lokacin da ya wayo barna yake yi har ya kai wannan shekaru tamanin barna yake ya dulmiyar yadda bayan Allah da dama wasu ma sun mutu akan bata kuma a dalilinsa a gaskiya sai ka ji cewa kai ba za ka so wannan aje lahira kawai ya tsira ba gaskiya ya kamata shi ma inda waɗancan suka tafi da ya batar shi ma ya tafi can to irin abin da duk fir'auna ya yi a ce kawai ya tsallake rijiya kawai yanzu ya zo zai mutu ya ce ya yi imani to shi yasa jibril a lokacin yake watsa ainihin taɓo a fuskarsa ya ce makafata an tudrikahur rahma sai ya kasance kuma ɗin rahamar ba ta riske shi ba tunda ya faɗi ya yi imani a lokacin da imanin ba zai amfane shi ba kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ki ce falamma ra'au ba'sana kalu amanna billahi wahda wa kafarna bima kunna bihi mushrikin falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ba ba'sana sunnatallahi lati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalika al-kafirun Allah maɗaukakin sarki ya ce yake ba labarin al'ummomin da suka gabata yayin da suka ga azabar mu gadangadan ta nufausu sai suka ce mun yi imani da Allah shi kaɗai kuma mun kafircewa abin da da muke haɗa Allah da shi Allah ya ce falam ya kuyan fa'uhum imanuhum lamma ra'u ba sana imanin ba zai amfane su ba tunda yanzu sun ga azabar mu <coughs> azabar mu ta suka gani ƙarara sannan suka yi imani wannan imanin ba zai amfane su ba haka sunnar Allah ta gabata a cikin waɗanda suka gabata na daga bayansa ubangiji ya riga ya hukunta haka a cikinsu wa khasira hunalikal kafirun anan ne kafirai suke ga hasara suke ga samu su ga samu su ga rashi a lokaci guda gashi yanzu sun hakikance tabbas abinda ake gaya musu nan gaskiya ne amma ba su yi imani da gaskiyar ba gashi kuma za su halaka su ga to me zai hana su yi imanin amma kuma imanin ba zai amfane su ba Allah yana cewa laysati at-taubatu lil ladina ya'maluna sayyi'at hatta idha hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an wal ladina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum azaban alima ubangiji yake cewa Allah baya karbar tuba wanda zai ki tuba yayi ta ayyukan laifuffuka sai mutuwa ta zo masa lokacin da yake cikin kakarin mutuwa to kuma a lokacin ya ce inni tubtul an yanzu na tuba to wannan ba za a karɓi tubansa ba ba za a karɓi tubansa ba kamar yadda wanda ya mutu yana kafiri babu kuma maganar a ce ya yi imani a lahira an karɓi imaninsa to haka nan wanda kakarun mutuwa ta zo masa domin ƙiyamarsa shi ma ta tashi ya tashi daga aiki maganar kuma ya imani ba ta zo ba shi yasa yana daga cikin sharaɗan tuba mutum ya gaggauta tuba kada ya bari sai mutuwa ta zo masa idan mutuwa ta zo wa mutum yana cikin sakaratul maut ba a karɓar tuba a wannan lokaci kamar yadda ba a karɓar tuba a lokacin da rana ta fito daga yamma wannan lokaci ne shi ma da ake toshe ainihin ƙofar tuba Allah yana toshe ƙofar tuba a wannan lokaci to idan mutum ya yi jinkiri har ɗaya daga cikin waɗannan lokuta suka riske shi to tubansa ko imaninsa ba zai amfane shi ba to shine Allah madaukakin sarki yace al'ana wa qad asaita sai yanzu kuma alhalin kai ta saban Allah qablu ada can kafin yanzu wa kunta minal mufsidin kuma ka zama daga cikin mabarnata kaga wannan istifham ne inkari istifham ne inkari wato ubangiji yana inkarin wannan imanin nasa imanin kadin nan imanin banza ne ba karbabbe ba yanzu za ka yi wannan imanin inda a ce imanin sa karɓaɓɓe ne ubangiji ba zai masa inkari haka ba ya ce ah, al'ana wa kada saita to kasancewar imaninsa ba karɓaɓɓe ba ne a gurin ubangiji sai ubangiji ya nuna masa cewa ina kama karo kama karo ba yanzu ya kamata kai imani ba fal yau yawma jika bi badanika a yau za mu fitar da kai gaba za mu fitar da kai nunajjika ay nulqika natra'uka ala najwatin min al-ard zamu fito da kai gaba gaba teku akan tudu da da jikinka lafiyayyen jiki to haka ubangiji yayi masa ruwa yayiwo sama da shi ya jeho shi gaba teku da rigar da take jikinsa da silken da yake jikinsa da kayan da ya shiga na yaƙi gaba ɗaya ga sunan kowa ya ganshi ya ga fir'aunan da ya sani kun san tabbas mutanansa, jama'arsa da ya bari a gida idan suka ga shuru-shuru za su bi ina fir'auna ina fir'auna tun safe ya fita ga shahararra rana ta faɗi bai dawo ba ina yake dole a bukadi dole a tura waɗanda za su je su binciko to idan suka je suka ga basu ganshi ba suka dawo ba lalle ne su yadda an halaka shi ba tunda su suna ganin Allah ne kan su ce yayi wani guri ko ko kuma su yi mata irin wasu aqidu da ake cewa in shi jikin wancan ya tafi zai dawo a cikin jikin wani to sai ubangiji ya so ya yanke musu shakka cewa fir'aunan da yake ce muku shine Allah kuma babban Allah ɗin. to gashi nan yanzu ga gawarsa nan a gabanku shi yasa Allah ce nuna jika bi badanika wato jigangar jikin ba ruhi da a ce imanin sa karbabbe ne da sai ubangiji ya tsirar da shi kamar yadda ya tsirar da annabi Musa da jama'arsa amma kasancewar imanin nasa na banza ne sai aka tsirar da gangar jikin shi ma fitar da gangar jikin kuma an yi ta ne litakuna liman khalfaka aya dan ka dan ka kasance aya ga waɗanda za su ke ka. waɗanda su zo ‘yan baya fir'auna wanda al'amarin wannan ya kasance tattare da shi akwai maganganu wasu su ce ramsi sussani shi ne ramsi sussani tun da kun san fir'auna laƙabi ne duk wani wanda ya sarautar masar daga cikin gidan ƙibɗawa a wancan lokacin taken da ake ba ma wannan sarauta ɗin kenan fir'auna haka duk wanda ya hau mulki a lokacin shi ne fir'auna in ya mutu ɗansa ya gaje shi shi ma sunan shi dai fir'auna kamar yadda sunan annajashi annajashi duk wanda ya mulkin habasha sunansa kenan annajashi ko wanda ya mulki ya yi mulkin farisawa a ce da shi kisra ko wanda ya mulkin rumawa a wancan lokaci a ce da shi kaisar kaisara duk wannan suna ne ko wanda ya mulki a yaman a ce da shi tubba to sauraka su ma a wancan lokaci duk wanda ya mulki ya mallaki masar ana ce da shi fir'aunu wani fir'auna ne suka yi zamani da annabi musa allah dai fir'auna ya ce mana ba a gaya mana sunansa ba ka ce sai kaji sunansa wani kwakwale-kwakwale ne na banza mara amfani me za ka yi da sunan fir'auna wata rana ina fatawa program ne irin fatawa din nan live wani da ya tashi bugo waya ya ce shi ya yi gyadar dogo wato ya yi tsuntuwa akwai wata tambaya da ake damun ‘ya'yansu da ita tun daga makaranta su zo kuma suna tambayar su suna tambayar shi shi bai sani ba kuma wani lokaci ma har abin nan kyauta ake cewa za a bayar kamar dubu biyar to yau ga malam a bagwas tambayan nan an ce dan Allah waya sunan fir'auna ce aikin banza me za ka kai yanzu duk program ɗin na awa biyu abinda kake so ka kare da shi ka ji sunan fir'auna yanzu ka ji sunan fir'auna sai imanin kai karu ba fa abinda zai gyara maka ba zai gyara maka sallah ba zai gyara maka alwala imanin ka ba zai karu ba ina laifin ka ce ka ji sunan wasu manya manyan salihan bayan Allah al'akalla ka yi tintintini kai ma ko wata rana ka nemi tarihinsu ka ji irin aikin da suka yi ka kwaikwaye su ko ka sa wa ‘ya'yanka amma sunan fir'auna kake da cito duk wanda ya ce zai gaya maka sunan fir'auna sai dai ta maka kama kame fir'aunan dai da Allah ya ta faɗa tun da kalmar fir'auna ɗin nan title ne da ake ba wa sarauta don haka an yi fir'aunoni kuma da yawa kafin na annabi musa saboda haka shi za ka ga masu kwakule-kwakule wasu su ce ramsisus sani ne wasu su ce min fitahus sani ɗan ramsisus sani ɗin Shi ne fir'aunan da ya zama jesu wasu ce a fir'aunan da ya reni annabi Musa shine Ramsesus Sani sannan min fita Sani shi kuma shi ne wanda Allah ya halakar domin ya zo ya gaji kujera bayan mutuwar ubansa to haka duk dai maganganu ne wanda ba a da tabbas a ciki ana cewa Faransa ta dawo da Masar ainihin gawar fir'auna har ma za ga ana ta yawo da hoton a intanet wani ƙanjamamman mutum mara kyan gani ana ta tura hotunansa a ce ga fir'auna ga fir'auna a ce falyawma nunajjika bi ta kuna liman ka aya a gaskiya wannan ba tabbas cewa shi ne fir'auna Allah ya tserar da fir'auna a lokacin don ya zama aya ga banu Isra'ila don suna shakkar an kashe Musa an kashe fir'auna ko ba a kashe shi ba aka turo da gawarsa suka ganta shi nan fir'auna din ne amma cewa wannan fir'aunan shi din ne ya yi ta zama har yanzu ake yawo da gawarsa kama kama ne jita jita ce babu abin da zai karfafe ta a cikin alkur'ani ko hadisi alkur'ani bai nuna cewa wannan gawan ta ci gaba da zama ba alkur'ani bai faɗi haka ba ya ce liman khalfaka aya domin waɗanda za su zo suka zo bayansa su ne waɗanda suka fito suna shakkar kashe shi domin ya riga ya dasa musu shi Allah ne kaga dole za su yi shakka don haka waɗanda suka zo baya za su shakka ya mutu ko bai mutu to ai gagawa shi can an tsanta kenan an yanke shakkar tun daga wannan lokacin abinda ubangiji yake so ya tabbatar na yanke shakka din ya riga ya tabbata kuma annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da yake cikin sahih bukhari ya nuna cewa dukkanin mamaci idan ya mutu ƙasa na cinye gawarsa abinda take bari ajabun zanab wani kashi wanda yake a jikinsa a bayansa a garin bayansa wanda daga jikinsa ne ubangiji zai kuma dawo da halittarsa wannan shi ne yake yin saura daga cikin abin nan saboda haka maganar a ɗauki wannan hoton ana cewa shi ne wannan to a gaskiya ba ba tabbas Allah ya ce litakuna liman khalfaka aya wa inna kathiran minan nasi an na laghafilun da dama daga cikin mutane gafalallu ne masu gafala ne daga ayoyinmu wannan aya wasu daga cikin fandararru suna hujja da ita akan wata fandararriyar aƙida wacce take cewa fir'auna ya yi imani don haka fir'auna mumini ne ya mutu mumini akwai wani mulhidi duk da cewa wasu suna ganin shi waliyi ne amma alal haƙiƙa mulhidi ne gaskiya ba mabamuli ba ne arne ne ibnu arabi wanda ya rubuta littafin alfutuhatul makkiya yake da littafin fususul hikam za ka ga wasu ƙungiyoyi na sufaye suna girmama shi in ma baka ce duka sufaye ba in ka ɗauki littafan sufaye za ka ta ganin suna kawo hujjoji da maganganunsa har ma suna ce da shi a shaikul akbar wato shehi mafi girma shi ne ya fara da'awar shi ne khatamul auliya'i kafin wasu daga baya su zo su ja da shi mun san daga baya an zo an ja da shi ko wasu sun ce a'a su ba su yadda cewa shine khatamul auliya'i ba duk da suna girmama shi yace shine cikamakin waliyai kamar yadda annabi shine cikamakin annabawa ce to shi kuma shine cikamakin waliyai kuma suna fifita khatamul auliya'i akan khatamul anbiya'i akwai sirrin da khatamul auliya'i yake gani wanda khatamul anbiya shi ma sai ta madibin khatamul auliya zai ganshi domin khatamul auliya shi yana gano sirrin ne daga ma'adinil haqqi daga can inda mala'iku suke kwakulo gaskiyar su kawo shi ma daga can yake hango abu kaga shi annabi sai an kawo masa ai sai an masa wahayi to shi khatamul auliya ibaya jiran wahayi haddathani qalbi ne an zuciyarsa ce take gaya masa daga Allah kawai wanda ya fara kirkiro da bid'ar khatamul auliya wani mutum ne da ake kira hakimu tirmidhi ya rubuta wani littafi khatmul wilaya ko khatmul auliya khatmul wilaya na khatmul wilaya wai ita ma walittaka tana da cikamakinta wanda mu ba mu yarda da wannan ba mu a gurinmu akwai khatamul auliya ba babu ba amma waye khatamul auliya eh akhiru mu'minin taqiyin ala wajhi al-ardi mumini mai tsoron Allah na ƙarshe da za a yi a doron ƙasa wanda daga shi alkiyama za ta tashi shine khatamul awliya'i domin menene walittakan ba imani da tsoron Allah ba ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun in awliya'uhu illa almuttaqun mai tsoron Allah shine wali mai imani shine wali don haka mai imani mai tsoron Allah da Allah zai yi a doron ƙasa wanda daga shi kuma alkiyama za ta tashi shine shine khatamul awliya'i bu a gurin amma wani ya fito ya ce shi ne khatamul auliya ya rufe walittaka kuma sauran mutane to menene su su makiyan Allah ne domin auliya Allah suna nufi masoya Allah wanda suka jibinci Allah Allah ya jibince su to in ka ce kai ka rufe daga kanka an kare sauran mutane su waye su su makiyan Allah ne ubangiji ya zubar da su bai jibince su ba su ba su jibinci Allah ba to shi ibnu arabi shine ya fito a cikin fususul hikam ya rubuta cewa ai fir'auna ya mutu mumini ya mutu mumini kuma abinda yake ma faɗaɗin nan na cewa ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin ghairi duk gaskiya ya faɗa yace duk gaskiya ya faɗa wannan shi ake kira wahdatul wujud wahdatul wujud domin su suna ganin babu wani saman mai sai Allah ce la ilaha ai la mawjuda illa Allah ba samamme sai Allah don haka don abinda idan kai nuna maka kawai Allah ka gani don haka fir'auna da yake cewa shi Allah ne suka ce gaskiya ya faɗa annabi Musa da zahirin shari'a kawai yake ja da shi amma a baɗinin shari'a ai kowa Allah ne don haka dan fir'auna ya ce shi Allah ne ba kuskure yayi ba suka ce a cikin alkur'ani kakaf babu inda aka nuna cewa fir'auna kafiri ne ko fir'auna za a azabta shi a lahira kuma ma suka ce alkur'ani ma ya nuna ma fir'auna shi ba zai shiga wuta ba dan Allah cewa yi adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab suka ce kaga babu fir'auna a ciki kenan ku shigar da iyalan fir'auna kaga shi ba a ce da shi ba kuma suka ce ai cewa aka yi ya kudumu qaumahu yawm alqiyamati fa awradahum an-nar fa bi'sal wirdul mawrud ya qaumahu zai yi jagorancin mutanensa ya shigar da su wuta amma shi ba zai shiga ba shi zai mushi jagaba amma shi ba zai shiga ba kuma sannan suka ce ai yayi imani domin ya ce la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il saboda haka wannan taɓo da jibril yake ta batsa masa a fuskarsa sa ba zai hana shi a karbi imanin da yake zuciyarsa ba haka suka ce ibnu taimiya a cikin jami'ur rasail yana da risalar radd al ibn arabi da ya rubuta risala ka to don ya yaki wannan barnar don ya yaki wannan barnar domin barna ce da ta samu girbin zama musamman karkashin tasawuf hatta a cikin jawahirul ma'ani duk kun san jawahirul ma'ani hatta a cikin jawahirul ma'ani akwai inda ake faɗa mana cewa duk abin da aka bautawa Allah aka bautawa hatta waɗanda suka bautawa gumaka dan malaki duk Allah suka bautawa domin ubangiji ne ya yi tajalli cikin abubuwan ba don ya yi tajalli cikinsu ba aka bauta musu ba tare da tajallinsa ba to da sun halaka sun ƙone domin ubangiji ya fi kowa kishi tun da kuwa kaga an bauta wa lata da uzza ba su ƙone ba alamar ubangiji ne ya tajalli cikinsu don haka abinda suka yi ɗin da gaskiya ne shi yasa ibnu arabi yake cewa shi sa Allah yake cewa innal lazina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum aw lam tunzirhum la yu'minun khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa ce waɗanda kake kira su yi imani ba za su yi imani kafiran da kake cewa su yi imani ba za su yi imani ba domin su ba wanda suke gani sai Allah sun rufe ainihin kafaru ai sataru sun sun sitirce wato ainihin zuciyarsu ba abin da suke gani sai Allah sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minu don Allah ya yi rufe a zuciyarsu ba sa tunanin kowa sai Allah idan su ba sa ganin kowa jin su ba sa jin kowa sai Allah to amma ƙarshen ayar fa walahum azabun azim suka ce eh azabar da suke ciki ba azaba ta lahira ake nufi ba mutane sun kasa gane su da azaba ce ibnu taymiya yace wannan magana ta ibnu arabi kafirci ce kuma kafirci ne da kowa wanda ya san musulunci ya san kafirci ce domin yace lam yusbaq ko lam yusbaq ibnu ibnu arabi fi ma a'lamu ahadun min ahli al-qibla magana ce da babu wanda ya riga ibnu arabi fadar irinta cikin masu kallon al-qibla su yi sallah wala min al-yahudi wala min an-nasara ibnu tabi'a ce har cikin yahuda da nasara ba a samu wanda ya taba fadar irin wannan magana cewa fir'auna ya mutu mumini ba sai sai wannan mutum yace bal jami'u ahli al-milal mutfiquna ala kufri fir'aun duk masu bin addinai gaba daya sun yi ijima'i akan cewa fir'auna ya mutu kafiri kowa da kowa ya san wannan abu ne da baya bukatar dalili saboda haka wanda duk ya ce bai yadda da haka ba ibn ya ce to maganar da yake faɗa nan kafirci ce akwai wanda ya kafirci irin kafircin da fir'auna ya yi yayi da awar rububiyya yayi da awar uluhiya, Ƙur'ani kuma ya nuna cewa shi kafiri ne a gurare da dama فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين الله يتوى النبي موسى قال هجوجي نمو دابي مؤجزو زيك تفك كي وفرعون دشيد جماع رسع دومن سنكسن چه متانين فاسقين هر إن الله يتوى فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان آقبة الظالمين وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين Allah maɗaukakin sarki ya ce muka kama shi fir'auna da shi da rundunarsa muka jefa su muka watsa su cikin teku ka dubi yadda ƙarshen al'amarin azzalimai yake kasancewa Allah ya kirawo su mai azzalimai sannan muka bibiye su da la'ana har alƙiyama ta tashi la'anar fir'auna ake yi kuma yawa yawmal qiyamati hum min al-maqbuhin ranar gobe ƙiyama zai zo cikin waɗanda suke masu muni kwarai da gaske waɗanda ake munana ainihin sakamakonsu ubangiji ya ba mu labarin cewa fir'auna kafiri ne kuma fir'auna ya mutu azzalimi kuma a ranar gobe kiyama kamar yadda yake waje annahum a'immatan yad'una ila an-nari wa yawm al-qiyamati la yunsarun mun sanya su jagorori ne suna kira zuwa ga wuta kuma ranar gobe kiyama ba za a taimaka musu ba haka Allah ce la yunsarun ba za a taimaka musu ba wani ya ce a'a ai fir'auna baya ciki kuma wancan ayar yace fa awradahum an-nar yaqdumu qawmuhu yawm al-qiyamati fa awradahum an-nar ai duk sanda ibnu taymiya kici ai duk sanda wani ya jiwo wasu jagora zai kai su guri to sai ya shiga gurin sabanin a ce ya koro su kaga ba a ce ya soku qawmuhu ba to aka yaqdumu qawmuhu shine a gaba suna bin shi ya za a yi su su shiga shi ya ki shiga shi ne farkon wanda zai shiga su bayan shi za su biyo sannan wancan ala fir'auna da Allah ya faɗa ai alur rajul min alur abin nan aka ce alu fulan to shi wannan mutum ya shiga ciki duk sanda aka ce aluwa ne ya shiga ciki lokacin da Allah yake cewa inna arsalna ila eh, abin nan yake yake ba mu labarin a mala'iku da Allah ya turawa annabi Ibrahim alaihi salam suke gaya wa annabi Ibrahim alaihi salam inna ursilna ila qaumin mujrimin illa ala lutin inna lamunajjihum ajma'in suke cewa an aiko mu ne zuwa ga wasu mutane masu laifuffuka illa ala lutin amma banda ala lutin su za mu tserar da su lutin baya ciki yana ciki amma ga shi nan Allah ya ce illa ala lutin falamma jaa ala lutin al-mursalun qala innakum mun munkarun lokacin da manzanni suka zo ga iyalan lutu Ƙala shiwa lutu amma ce akai jaa ala lutin mai maganar kuma sai ya kasance annabi lutu gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin salatul ibrahimiyya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim ko kama sallaita ala ali Ibrahim a wata ruwayoyin babu kama sallaita ala Ibrahim kama sallaita ala ali Ibrahim annabi Ibrahim ya shiga ciki kama barakta ala ali Ibrahim annabi Ibrahim ya shiga ciki lokacin da ake kawo annabi sallallahu alaihi wasallama sadaka a ainihin zakka duk sanda aka kawo masa zakka kamar yadda ya zo cikin hadisi sahihi na abdullahi ibn abi aufa ya ce duk sanda aka kawo mutum aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam zakka sai ya yi wa wannan mai zakkar addu'a ce allahumma salli ala fulan lokacin da abu abu aufa ya kawo zakkarsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce allahumma salli ala ali abi aufa abu aufan kuma shi ya kawo zakkar za a ce banda shi a cikin salatin banda shi a cikin addu'ar ya shiga ciki saboda ka alu an aka ce alu fulan to shine farkon wanda zai shiga cikin cikin wannan da an ce gidan wane to mai gidan shine farkon wanda zai shiga cikin wannan lissafi saboda haka da aka ce a adkhulu ala fir'auna fir'auna shine a gaba kamar yadda Allah ce ya kutumu qaumahu yawmal qiyamah shi zai wuto gaba don haka shine zai yi musu jagora zuwa shiga wuta Allah madaukakin sarki ya tsare mu Allah madaukakin sarki ya bamu gamdakatar abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana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 a wannan yammaci namu biyar ga watan ramadan hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1429 wanda kuma ya zo daidai da hudu ko ga watan tara shekarar miladiya ta 2008 muna cikin tafsirin suratu yunus a inda muka kwana akan aya ta 92 kafin mu je ga karatun waɗannan ayoyi ko ayoyin da za mu karanta a yau za mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyin da muka samu akwai wani bawan Allah da ya rubuto tambayarsa a jiya ya rubuto ta da larabci amma abin abinda yake faɗa yake cewa yana so a yi masa cikakken bayani dangane da tashi tsaye don girmama wanda yake shigowa ko wani babba da ya zo wannan matsala ce wacce take da nassi karara a cikinta batun tashi tsaye don girmama wani matsala ce mai nassi duk kuma matsalar da take da nassi to ba ta da wahalar yanke hukunci a kanta matsalar da babu nassi karara ita ce wala Allah ijtihadi zai iya sassabawa a kai amma idan da nassi to ko da an samu saɓani wasu sun ce kaza wasu sun ce kaza to janibin da yake da nassi shine janibin da yake yin rinjaye daga ƙarshe ya tabbata a cikin musnad na imam ahmad da littafin al'adabul mufrad na al bukhari da sunan tirmizi da abu dawud da wasu daga cikin littattafan hadisai hadisin muawiya Ibn abi sufyan radiyallahu ta'ala an wata rana ya fito sai ya samu abdullahi Ibn amir da abdullahi Ibn zubair sai abdullahi Ibn amir ya miƙe masa tsaye abdullahi Ibn zubair kuma sai bai tashi ba sai waɗanda suke tare da muawiya suka ga cewa abdullahi Ibn zubair bai kyauta ba ya ga shugaba khalifa ya fito wasu sun tashi amma wani bai tashi ba to shine sai muawiya ya a a su kyale shi ya ji annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana cewa man ahabba an yatamassala lahu lahun rijalu kiyaman falyatabawwa maqadahu fi nar wanda duk yake so yake sha'awar mutane su miƙe tsaye don girmama shi to wannan ya nemi mazauninsa masaukinsa a cikin wuta kaga wannan nassi ne karara kuma hadisi ne sahihi wanda la gubara alai rijaluhu rijalu shaykhain babu yadda wata illa ko kadan ya zo da ruwayoyi daban-daban da ruwayoyi daban-daban akwai lafazin da ya shi kansa muawiya yake cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi sallama yana cewa من أحب أو من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده في النار wanda duk yake son mutane su tashi tsaye yake farin ciki da haka to ya nemi masaukinsa a wuta kaga wannan nassin yana nuna haramci tunda aka ce a nemi masauki a wuta ba za a ce wa mutum ya nemi masaukin shi a wuta ba sai idan ya aikata abin da yake haramu idan abin da ka aikata makaruhi ne to ba a cewa ka nemi sauƙin ka auta don ka bar makaruhi ko ka aikata makaruhi Don ka aikata makaruhi ba a cewa ka nemi sauƙin ka auta wannan nafsi ne da yake nuna haramci waɗanda suke halatta abin suna yin hujja da hadisin sa'ad ibn mu'az lokacin da aka zo da shi kun san a ghazwatul khandaq ghazwatul ahzab wani kafiri ya harbe shi aka ɗauko shi akan jakinsa aka taho da shi inda annabi sallallahu alaihi wasallam sa'ad ibn mu'az shine sayyidul aus shine shugaban kabilar ausu da aka zo da shi akan jaki annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hango shi sai yake cewa yan kabilarsa komo ila sayyidikum komo ila sayyidikum ku tashi zuwa ga shugabanku ya tabbata a cikin musnad na imamu ahmad da kuma kitabun littafin al'adabin mufrad na imamu bukhari da sunan tirmizi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da su komo ila sayyidi sayyidikum fa'anzilu komo ila sayyidi sayyidikum fa'anzilu ku tashi zuwa ga shugabanku ku sauko da shi daga kan jakin da yake kai kaga wannan tashin ya sha bamban da wancan akwai alqiyamu li rajul aw li akwai kuma alqiyamu ila shaks shi yasa malamai suka bambanta tsakaninsu ka iya tashi zuwa ga mutum ka taryo shi ka karbo abin da yake hannunsa wannan duk ya halatta shine alkiyamu ila shaks shi yasa annabi ya ce ila sayyidikum amma li sayyidikum wasu suna karanta hadisin komo li sayyidikum tare da cewa babu wata ruwayar da ta zo haka babu inda ta zo da lamun omo li sai dai ila sayyidikum to za mu ga duk inda aka tabbatar da alkiyam aka ce manzo Allah ya tashi za ka ga tashi ne zuwa Fatima yarsa idan ta zo ziyara gidansa yakan tashi ya taryo ta ya komo ilaiha akan ce yakan tashi ya taryo ta ilaiha amma ba ya komo laha ba Ah, abinda ake sabani akan sa shine alqiyamu lishshakhsi wa laysa alqiyamu ila shakhs alqiyamu lishshakhs alqiyamu allamu din litta'zim ka tashi domin ka gari mamashi ya tabbata a cikin sunan at-tirmidhi hadisin Anas dan Malik da salsala kikkiawa Anas ibn Malik yana cewa lam yakun shakhsun ahabbu ru'yatan ilayhim min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam walakin idza ra'awhu la yaqumuna lahu lima ya'lamuna min karahiyatihi lidhalik Anas dan Malik yake cewa babu wani mutum da sahabbai suke so kamar yadda suke son manzon Allah sallallahu ba mutumin da sahabbai suke so irin yadda suke son manzon Allah sallallahu amma idan suka ganshi ba sa tashi tashi tsaye kam dan sun ganshi lima ya na min karahiyatihi lidhalik Anas yace saboda sun san Annabi sallallahu alaihi wasallam baya san haka kaga idan girmamawa ce babu shakka babu wanda ya cancanci a girmama shi kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin akwai waɗanda suke cewa ai ana tsayawa ilimin ne idan malami ne ka tashi ka tsaya masa kam to ka tsaya wa ilimin ne ba wai shi ka tsayawa ba to idan ilimin ne akwai wanda ya kai manzon Allah ilimi ana a'lamukum billah shi ce na fi ku sanin Allah ba to amma duk da haka sahabbai ba sa tsayawa domin ainihin su girmama shi saboda sun kula cewa baya san haka ashe kenan ya kamata idan mutum malami ne ya yi koyi da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a nan shi ma ya kyamaci abu. ya nuna musu cewa shi ma baya so domin haka annabi sallallahu Alaihi wasallama ya nuna wa sahabbansa baya san abin da suke yi masa to su kuma idan ya nuna musu baya so ya kamata su taimaka masa kada su rika tashi din domin wani za su ce duk da baya so ya kamata dai mu tashi a'a annabi yana cewa wala takunu auna lish ala akhikum kada ku taimaka wa shaydan a bisa dan uwanku wa ta'awanu albirri birri taqwa wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan ku taimaki juna alal birri wa taqwa akan abin da yake alkhairi ne akan abin da yake taqwa ne kada ku taimaka wa juna akan abin da yake al-ism zunubi ne wal udwan ƙetare iyaka ne saboda haka tashi tsaye domin ba shi a lokacin taimakawa shedan ne a kansa kuma taimake taimakekeniya ne akan al-ismi wal udwan wanda Allah madaukakin sarki ya hana akwai kissar da al-khatib al-baghdadi ya kawo a tarihi baghdadi na jin tarjamar ali ibn al-ja'd ɗaya daga cikin malamai mashahurai wata rana khalifa al-mutawakkil billah al-mutawakkil billah kun san shine wanda ya taimaka wa ahlus sunna a bayan waɗanda ya gada waɗanda suka gabace shi daga cikin halifofin daular abbasiyya tun daga kan Mamun, har zuwa kan al-mu'tasim har zuwa kan al-wasiq billah sun gallaza wa ahlus sunna da imamu ahmad da sauransu to shi al-mutawakkil billah ne khalifan da ya taimaki ahlus sunna a zamaninsa aka saki imamu ahmad kuma aka sakar sakarwa sunna mara ta ci gaba da walwala to wata rana ya kirawo waɗanda suke sai da gwalagwalai domin ya sayi gwalagwalansu to shikenan suna zaune a fada sai ya fito da ya fito duk sai aka miƙe tsaye sai ali ibn al-ja'd ali ibn al-ja'd malamin hadisi ne babba mashahuri yana da musnad sunan shi musnad ali ibn al-ja'd to sai ya kasance shi kadai bai tashi ba da bai tashi ba mutane sai aka shiga gunaguni yaya kowa ya tashi domin ya girmama halifa amma shi wannan malamin ya ki tashi gashi kuma hajar sai ya kawo a saya to sai bayan an gama gunaguni ya ce a kyale shi daga baya sai ya ja shi gefe ɗaya shi khalifa almutawakkil ya ce da shi ya kai min haka kowa ya girmama mani kai ka ƙi tashi shi ne sai ya ce masa a na ƙi tashi ne saboda hadisin da na annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama da yake cewa man ahabba an yatamathala lahu ar-rijalu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar saboda ka ni taimaka maka dai khalifa sai ya ji daɗi don haka da ya zo ma sai ya masa cinikin gwalai-gwalai na dubinnan dinari dubinnan dinari mutane sai suka yi ta mamaki yaya a sa adab kuma ma'azalika an sai kayayyakinsa ga shi ya muna na ladabi amma kuma an sai kayayyakinsa tare da cewa shi ba muna na ladabi ya yi ba ya taimaka wa khalifa ne bai yi abin da zai jefa shi cikin wuta ba don haka wannan shine hukunci amma maganar cewa a iya tashi mutum a girmama shi saboda iliminsa da sauransu wannan duk bai inganta ba idan ma an samu wasu daga cikin malamai sun faɗa haka to magana cewa take marjuhiya magana cewa take ba ta da rinjaye domin raunin dalilin da ta dogara da shi a nan kuma akwai hadisi wanda shi ma zai iya ƙarfafar janibinmu wanda yake cewa eh, la taqumu kama yaqumu al-aajim yu'azzimu ba'dhuhum ba'dha kada ku rika tashi kamar yadda ajamawa suke tashi suna girmama sashinsu da wannan hadisi da ifi ne bai inganta ba shi yasa ba za mu yi hujja da shi ba ko da kuwa ya goyi bayan matsalar a bisa fahimtar da muka yi kasancewarsa da ifi ne za mu shi sannan kuma a cikin